abin halin ba za Allah wa'in shehu ba malin zami a shi rayuwa ta ba za ta yi daɗi ba kwata madalla da tafin halin ba za Allah wanda shi ya rahiya zai sallace Allah ya ƙara mana aƙidar san Allah ya ƙara mana aƙidar san a kowane yaushe shehu Ibrahim burinsa shine halitta ta narke ta gaba kowa ba komai sai shi yasa yake cewa wa wallahi la tulqi li ahmad saniya na rantsi da Allah ba a haɗa annabi muhammadu ba a cewa maza Allah sallama shi ne na biyu ko yaushe annabi muhammadu fa ahmadu farda shi ce dole malamai suka ce karkace shi na ɗaya ne domin ɗaya tana da biyu sai dai ka ce tilo tilo ne wanda daga tilo shi kenan kawai ba wani lissafi ya nan kawai ba ahmadu fardin jauharin lanyin ƙasa ba tun da manzo Allah sallama ya zo Allah bai sa yana da ƙani ba kowa ballantana a ce ga kaninsa kowansa sai da aminata da sai da abdullahi shi kawai suka kawo duniya don ya tabbata farbin jauharar lalata alaihi salatu lahi sun masalamu ma'al ali wasabil kirami zaune to ga wurin shi ibrahim ya ce so ake halitta ta zama kawai idan ba abin da take sosai sai manzo Allah fa in tasaluni an habibi wa sayyidi shi ni in ka tambaye ni ka ce wane ne shugabana kuma wane ne masoyina fada ha habibullah annabi muhammad wanda yake shine masoyin ubangiji ne masoyina malgairu ban taba yin wani masoyi kakansa ba ma ba zan yi ba a yanzu wa nan gaba kuma ba zan yi ba wani na haune shehu ya shigar ma guda uku malgairu ma wa ma da can ba a yi ba yanzu ba za a yi ba nan gaba kuma ba za a yi ba shine malgairu ma wa ma alaihi salatu wa salamu ma da ali basari kirani ga wina wa fa tasaluni an wa sayyidi bada habibillahi mal gairu ma wa wakati shehu yace lokaci na wa sa'ati da sa'o'ina saratti bi zikrihi na sarayantar da su kawai a cikin ambatan annabi Muhammad saratti li zikrihi me nake yi salatin shi yace salatin nake wa manzo Allah wa madhan da yabo shi ne dalilin da ya sa shehu ibrahim ya ce dalilin da ya sa tun na fifita sauran ke kenan domin shehu ibrahim ya faɗa ce wa illa kibaran nasu fillaini shugulu za ka samu duk manya-manyan waliyai da daddare ne suke shugulinsu ne suke yi ruku'un wa'auradin ana ta sallah ana ta wuri dai don a samu kusanci da Allah amma wazal abu shi wuce ni kuma wannan bawa dulan laili ya zahar mun shida a gabaki ɗayan dare na ba abin da nake kawai sai ya ban manzan Allah da wannan ambaton manzan Allah ya fifice su gabaki ɗaya waliya sai shi ibrahim ya zama shine sahibul faidatin tijjaniyar. saboda so da ambato da kuma yabon manzon Allah ya faɗa a wani baitin ya ce wusuli jami'al masiki na bihabiya ta haƙaƙa hukumar lan yi zubi biyar wajen fil fayadin fil ma'arifin lamtar wa kad kasural aqawa ma an ishawiya amma saboda mai bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu sannan me wa hubbur rasulillahi ba hanabiyya wannan shine shi to